kai azumi wanda za su buɗe baki a masallaci a kai wannan duka aiki na alkhairi goman ƙarshe dai albishirinku wata ne na zilhijja wanda ake rige-rigen aiki na alkhairi kuma malamai suka ce idan aka cire watan ramadana idan aka cire daren lailatul qadari lailatul qadari khairun min alf shahr daren lailatul qadari yafi watanni dubu suka ce to in an cire wannan watan daren lailatul qadari idan ba haka ba in aka yi muƙarana aka haɗa wannan goma ga watan da daren ramadana to daren ramadana ba zai tsere ma wannan goma ga watan zilhijjan nan da allah ya rantsuwa da shi ba malamai suka ce ko kun san dalilin da ya sa allah ya rantsuwa da shi akwai ayyuka da yawa a ciki ramadana daren lailatul qadari ne a ciki kuma sai qiyamul laili sai kama baki to ba kowa yake yin kiyamun laili ba galibi waɗansu a daren goma ƙarshe ne na na ramadana suke yin kiyamun laili amma waɗansu daga sun yi asham kawai suka yi wato wanda suka yi sallan isha'i kawai shikenan sai su ƙara gaba in an yi azumin kuma shikenan to amma goman wannan goma ɗaya ga wata har zuwa goma ga wata na zulhijjan nan in dai ka raya shi da azumi da sa da hantsi da safe karaya shi da rana karaya shi da azumi da dare karaya shi da filfili